سيقولون لله قل أفلا تتقون za su ce sammai bakwai da al'arshi mai girma mallakar Allah ne to ka ce masu shin ba za ku ji tsoron Allah ku kamanta umarninsa ku hannu da haninsa domin ku tsira daga azabarsa ba